بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول جاز الله سبحانه وتعالى مسافر الأول والصافيات ثلاثة أشهر بيرجع الإمام الآخرة jirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da talatin da biyu wanda daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya lissafin miladiya a cikin gada karatu na littafin abu hikin maktum wasirar manzo allah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam a yau da izinin tabarar wata'ala za mu tashi kan matashiyar da malamin ya ambata da sunan islamun hamzata rabiyallahu anhu har yanzu dai muna farkon harkar da awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da yake haduwa da shi na damuwa da musgunawa da cutarwa cin mutunci daga mashirikai a makka mun wuce inda wasu daga cikin musulmi suka yi hijira zuwa habasha da kokarin dawo wasu da abin da ya faru wasu suka sake komawa da kuma ci gaba da azabtarwa da suka yi da wulaƙanci da maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yau malamin ya <coughs> zai fara gaya mana yadda aka fara samun wani karfi saboda musuluntar wasu manyan mutane daga cikin wato wannan al'umma ta koyon shawa saboda karfin zuciyarsu saboda tsoronsu da ake yi saboda kuma alaƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta wani gefe wannan manyan mutane mutum biyu shine hamza da umar bin khattabi radiyallahu anhuma ya fara da hamza yace islamu hamza malamin yace khilala hadha al-jawi al-mulabbad bi ghuyum al-zulm wal 'udwan dhahara barq al-adaa al-tariqa cikin wannan yanayi wanda aka lullube shi aka dandabe shi da duhu na zalunci da ke ta haddi to aka kai ga wata walƙiya ta dan bayyana wani haske ya bayyana da ya haskaka hanya wannan haske ne wannan malami ya ce wa huwa islamu hamza ibn abdul muttalib shine wato musulunta hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu أسلم في أواخر السنة السادسة من من النبوة يا مسلمتا a ƙarshen shekara ta shida na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fara annabcin za wal aglabu kasancewa akwai maganganun malamai da dama a ciki malamin ke cewa abin da yake dai shine mafi rinjaye annahu aslama fi shahri dhulhijja shine a watan dhulhijja ya musulunta shi hamza dan gidan abdul muttalib kuma musulunta nan ta fi sana da wani sababi malamin zai ambata mana a wata kirsa yace wa sababu islamihi sababin musulunta hamza na abdulmuttalib baya bukatar da sai an gaya muku cewa hamza da abdulmuttalib baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kasancewar shi hamza dan gidan abdulmuttalib ne kamar yadda abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dan gidan abdulmuttalib ne kuma kenan da hamza da mahaifin manzon sallallahu alaihi wasallam a wa da kai suke mana uban su daya don haka shine ya zama kun ga kenan babban to sababin musulunta sa allah aba jahalin cewa abu jahal marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawman inda safa wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama yana wajen dutsen safa sai abu jahal ya zo wucewa fa azahu sai ya cutar da shi ma'ana ya faɗi masa ya faɗi magana marar kyau a kansa wa nala minhu kuma ya taba shi ma'ana da bakinsa ya ta faɗa masa wata magana mara kyau wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama satitun la yukallimuhu alhali manzo sallallahu alaihi wa yana shiru ko magana bai masa bai ce masa komai ba da ya ga maganar ba ta isa ba sai ya sa hannu ma'ana sun mazarabahu abu jahli sai abu jahal ya doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hajarin da wani dutse da ke hannunsa ya buga masa la ilaha illallah fi ra'sihi ya kwala masa wannan dutse a ka akan manzo sallallahu alaihi wasallam fa shajjahu har ya ji masa ciwo ya fasa masa kai hatta nazafa minhu dam har sai da jini ya kwarara ya zubo daga kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun man sarrafa an sannan sai juya baya kama hanya ya tafi ya bar shi a wuri ila naji quraish mu koma zuwa ga duriya mazaunar quraishawa inda kaaba a wurin ka'aba inda suke zama su tattauna majalisar su wurin shan giya da wurin duk abin da suke so na tattaunawa fa jalasa ma'ahu sai zauna tare da su shi abu jahal fa ake zance wa kanat maulatun li abdullahi ibn jud'an akwai wata baiwa in tatta ta abdullahi ibn jud'an fi maskanin laha tana wani gida nata ala safar akan dutsen safa din gidanta yana kan dutsen safa tara zalika tana kallon duk abin da ya faru da tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan Abu Jahal din da zagin da ya masa da mummunan magana da ya gaya masa da kuma cewa annabi bai tamka masa ba bai ce komai ba da kuma daukar dutsen da ya buga masa a kansa har ya ji masa ciwo jini ya ba wa aqbala hamzatu min al-qanfi mutawashshihan qawsahu sai ga hamza dan abdul muttalib shi kuma ya dawo daga farauta shine al-qanfi farauta mutawashihan ƙausaku yana mai rataye da kwarinsa da baka wannan ce mutawashihan shine mutum ya ɗauki in ma takobi ko bakarsa mun san baka da take akwai tsirkiyar ko kuma ita bakar haka ko sai mutum ya sa hannun ya sa ta ta nan ta kafadarsa ya dora ta gefen kafadarsa ta hagu ya fito da hannun damansa idan kowane lokaci abin ya zo zai haka da sauri ya fito da bakar Ko kuma sa a kibiyarsa ya harba abin da zai harba to wannan ka sa a kafaɗar ka fito da hannun dama kamar yadda mai ihrami yake a lokacin aikin hajji ya sa gefen rida'insa a ƙarƙashin hamata sai ya fa shi akan kafaɗarsa ta hagu ko to wani shine ake cewa mutawashshiha tawashshaha saifahu ko kuma a qawsahu in takobi ne kuma mutum idan mun san takobi yana da maratai ko ana hada shi tare da shi to shi ma sai rata ya shi sai ya sa inda hannun zai zama daga kan da ta hagu hannun damansa a waje kasancewa mafi yawan mutane suna amfani da damansu ne mai karfi wanda da sauri mutum zai haka ya zaro shi shi ma wannan ana kai masa mutawashi'an sai fago ya fata mun gani yau to sai ga amza ya dawo daga farauta ga makansa ya goya a baya da irin wannan siga da aka fada, mun san kuma kibiyoyi dama a baya suke nan aka fada ake aji su daga gadon bayan mutum sai ya sa su a cikin hutun su a zana ya kuma wannan hutun da ake fi masa hmm? to shi ne kwarin ko shi kuma wannan abin nan baka ɗin yawwa to sai ya sa kwarin ya goya kibiyoyin a baya bakar kuma ya sa ta fada sa irin wannan sifa da na amma samar to sai gashi hamza yana dawowa wa akhbaratu almawlatu sai ita wannan in ta tabbaiwa ta abdullah bin jul'an ta bayyana masa ta ba shi labari take kaji kaji fa ga abin da ke gudana ga kuma abin da ya faru daga abu jahal abin da yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba hamzatu to a lokacin ne kafin hamza nan sai ya baci kun ga dai shi a lokacin bai musulunta ba amma kasancewar dan ah, uwansa ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan baffan ne to sai hankalin sai tashi kuma ya bakin ciki ya damu wa kana a'azza fatan fi quraish shi kuma hamza a lokacin nan shi ne mafi buwaya daga cikin wato samari qurayshawa mafi karfi wato mai ƙarfin zuciya mutumin da kowa ke tsoron ana shayin wa ashaddahu shakimatan kuma yana cikin waɗanda suka fi kowa izzar zuciya wato ƙarfin rai shakima ana nufin wato izzatun nafsi idan kana insanu azizan nafsi ƙawiyyan wa abiyan to shi ake cewa mutumin da yake zama shakima yana da shakima shakima ne zama mutum mai ƙarfin zuciya ana shayinsa shi baya shayin kowa kuma sannan mutum ne wanda yake hazimi baya tsoron kowa lokacin mutum hajin wanda kowa ya kalle shi zai shayi ta baya wasa yawa duk abin da ake nufi da shakima ne asalin kalmar shakima an suna cewa an same ta daga wannan karfe na linzami da ake sa a bakin doki yawa sunanta shakima don tana karfafawa ta kuma zaburar da doki ya kara karfin tafiyarsa da kuma daga an taba zai cewa so ake ya tafiya sosai to haka nan daga nan aka samu wannan kalma ta shakima wannan hamza ibnu abdul muttalibi ya siffantu da wannan sifa ta cewa shi mutum ne wanda baya karɓar reni gwarzo ne namiji namiji ba talaɓaɓo ba ne fakaraja ya sai ya fita da sauri lam ya kisle ahadin bai tsaya gaban kowa ba kawai sai aka yana tafiya da sauri babu wanda ya tsaye da shi mu'iddan li abi jahalin wato ya tafi yana shirye ya tinkari Abuja jahal idza laqiyahu yana shirye da cewa in ya haɗu da shi an yi wuƙe abihi ya auka masa kawai duk abin da zai faru kuma ya faru ya taho da kushi da kuma wannan ƙarfin zuciya ta sa ba tare da tsoro ba falamma dakhala almasjida qama ala ra'si yayin da ya shiga masallaci ka'aba wato ba cikin ɗakin ka'aba ba ma'ana cikin masallaci mutum masallaci daban cikin ɗakin ka'aba daban amma a jikin ka'aba suke zaune kamar da muka ji amma ko bai gabata a nan hijir hijirul ka'aba yayin da ya shiga masallacin kama ala ra'si sai ya tsaya akan Abu Jahal da ya zo kan Abu Jahal ya tsaya kansa kyam wa qala sai ya ce ya musaffir astahu ya kai wannan mai mummunan sifa wannan kalma ta musaffir astahu kalmar sai da malamai sun sabani wajen fassara suna cewa in ka kula dai kalmar asalinta musaffir yana daukar ma'ana biyu ko mai fidda sauti shine tasfiri tasfiri shine kai fito ko yawwa ustu kuma asali ana nufin dubura duburar mutum ita ce shine ustu to ya musaffir su kuma wasu kace ya mai yawan tusa ko kuma wasu kace kinaya ce ta cewa mutumin da yake zuwa ake yin luwatsi da shi shine abin da ake nufi don haka kalma ce ta zagi da cin mutunci da mutum shi hamza ya gaya wa wato abu jahal ya kai wanda kake tusaffiru istaka wato aikin ka kenan ka je kai wannan mummunan aiki da mazauninka ko kuma wasu mutane suna cewa kasancewar aikin da ya saba yi kenan ma'ana harkar maza to kullum zai zama cewa duburarsa tana ana sa mata za'afarat to shine wannan abin da yake nufi wai saboda ya ja hankalin maza ma'ana dai kalma ce mara kyau sa wasu malaman za ga ba sa son mafasara ta sai su tuhumar mutum ake nufi da alfahisha amma dan kana biya wa ɗaliban ilimi su fahimci asalin kalmar su zai samu a tsaya a faɗi wannan wa illa ba buƙatar a tsaya ana wannan irin bayani mummuna kalma ce da ake faɗi don a zagi mutum na fatan fahimta shine hamza ya gaya masa kuma a cikin mutane yau da ya gaya masa wannan yace tashtumu na akhi kana zagin dan dan uwana ka zo ka ci masa mutunci wa ana ala dinihi bayan kuma ni ma akan addinin sa nake bai fara ya musulunta ba amma a lokacin ya faɗi wannan kalma din cewa yana kan addinin sa duk ma abin da zai faru ya faru ba zai saboda addini ake masa wannan mutunci ma daga yau ya dawo ya koma addinin nasa hmm. kun ga wato soyayyar mutum ga dan uwansa in ana wulakanta shi tana kai shi ya ci saboda afifa mai karfi ya gangara ya koma addinin shi wannan dan uwan nasa da yake karewa to alhamdulillah addinin gaske koma ba addini wanda ba na gaske ba thumma darabahu bil qawsi sannan sai ya buge shi da wannan baka da take hannunsa fa shajjahu shajjatan munkara ya ji masa ciwo mummunan ciwo a kansa irin yadda ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara rijalun min bani makhzulu sai wasu mutane maza daga cikin wato fakhidin banu makhzul don san a cikin kabila akwai kabila akwai fakhid wato wani reshe daga cikin kabila to wannan ana sai musu banu makhzum wanda su ne hayyu abi jahal wato bangaren abu jahal su ne banu makhzum a cikin ƙurai quraishawan ma bangaren abu jahal banu ke nan sai suka miƙe suka zabura za a yi fada kenan wa sara banu hashim su ma banu hashim su kuma hayyun ne wane hayyun hamza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma a cikin quraishawa su ma duk sai suka miƙe shi balarabe da ma cikin sauƙi yanzu za ka tada yaki tsakanin in ka taɓa ɗan kabila yau akan manta addinin ma inda kafin zuwa musulunci akan manta zancen wata alaka ta addini cewa da zo aka taru gurin laka da uza aka yi bauta aka yi ba ruwan su in ka taba nasu ne sunan za a yi yaki a shekara ɗari da ashirin kuma ba kare shi yau ya shiga tarihi kuma a ta nuna bazinta a kashe kuɗi a zama talakawa ya zama ba kowa ba komai sha duk dabbobi su kare akan wannan yakin kawai saboda a kare mutuncin kabila yau to kaga kenan ashe idan addini ya zo zai sa wannan abun ya kintsu kuma ya zama cewa ba irin yadda aka saba a jahiliya ba kuma hakan aka samu don haka sai waɗanda amma duk da haka sai waɗannan mutane ga shi dai su ma suna yaƙar wannan addinin na ɗan uwansu wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunci suna yaƙarsa amma duk da aka ganin an taɓa shi sai aka aje wancan magana ta cewa tare da ku muna yaƙin musulunci to yanzu kuma za a rigima ta cikin gida tsakanin ƙurayshawa da ƙurayshawa banu makhzumi da kuma banu hashim ina fata mun gani fa qala abu jahl sai abu jahl a lokacin yake cewa da'u aba umara ku kyale abu umara ku kyale hamza kar ku taɓa shi wa inni ayati fa inni sababtu ibn akhihi domin ni na zagi dan dan uwansa na zagi dan dan uwansa ne sabban qabihan mummunan zagi ne mata za ka tsani shikenan sai ya kuma tsaya hmm. ga da yake mai wayo ne ya fi son a launa kai a haɗe tsakanin shawa yadda zai samu taimakon a yaƙi addini sharrin gidan ba wai magana ce ta yayi adalci ba na mun fahimci abu yawwa makirci ne dan ya ga in aka yi wannan yakin tsakanin banu hashim da banu makzumin ai shikenan kuma an hutar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam an rage yakin shi kuma abin da baya so kenan don haka sai ta ba ku ku saurara ni ne na zage shi kenan kaga sai ku koma ku zauna lafiya suna ci gaba da kafircin su kuma wata hanyar ta sake samuwa yadda za a cutar da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan uwa kun ga irin a damuwar da annabi mu ya haɗu da ita a wajen isar da wannan addini din a damuwa ce babba an masa abubuwa da yawa a kan da a ce waɗanda suka rayu da shi su za su za su ba da labarin irin tabar da za a gani su duba fa abinda aka yi masa a abin abinda aka yi masa a nan a taka masa wuyansa har idan sai fito kamar da muka makon da yau kuma ku duba ku ji an sami kansa da dutse an buga jini ya fita hmm? an kore shi daga gari an ci masa mutunci an faɗi kaza an faɗi kaza duk wannan kuma sai da ya shekara nawa wannan a shekara ta shida ne fa ana cikin wannan gurbi shekara ta shida ba wai kwana shida ba ba wata shida ba ba sati shida ba in hmm, shekara ta shida a lokacin ake wannan to shine aka fara samun sauki tunda wannan bawan Allah kuma ya musulunci domin dama kullum daga cikin babbar kabila in aka samu wani aka bantaro ya bi hanya mai kyau to sai ka ga cewa wasu kuma suna biyo shi ana karuwa wasu suna karuwa sai ce a ce dai hanyar nan fa mai kyau ce daga manyan mu ma da muke ji da su masu karfi in aka tashi yaki da irin su hamzan ake ji to yanzu zuwa yake nan kun ga za su yaki da sunan shawa da sunan banu hashim ta kare su a wancan lokaci gashi sun bar hanyar su sun koma hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana islamu hamzata awwalal amri ana fata rajuli a farkon lamari wannan musulunta ta hamza wato jin kai ne na namiji mun ga abin da ya jawo shi musulunta ko anafa in aka ce anafa balarabe ce maka anafa yana nufin ji da kai wato domin an samu kalmar ne daga amfu amfu mutum da ne amfu ba hanci ba saboda hanci shine idan ka sa mutum ya tsaya dan da zai kai kai ta haka inda za ya fi fitowa fili da a cikin sa menene hancinsa ne to wannan shine yasa ake ce ma wato siffa ko bangaren a jikinka wanda ya fi fita ya fi buruhi ya fi ɗaukaka sama to yana nuna alama ce ta ka shi yasa idan mutum yana jin girman kai me yake ɗagawa hancinsa yake ɗagawa sama yana ƙafafa haka yana ɗaga kansa sama saboda nuna hancin wannan shi ake ce ma anafa anafa shine ji da kai da girman kai cewa kai wani abu to farkon sa, ai kun ga anafa ce ta jawo su cewa ya za a yi a taɓa ɗan uwansa shi ya fi ƙarfin ya haƙura ya bar wannan abu ya wuce al'awwal al'amur abin da ya kasance kenan a ba an yohana maulahu ko ya ƙi shi ma'ana a ba ya ƙi da yadda ba a ce an wulaƙanta abin jibintarsa wato mutumin da yake so ɗan uwansa ɗan danginsa manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sun mashara Allahu sadrahu sannan daga baya kuma sai Allah madaukaki ya bude injinsa ya sa masa wannan alheri ya sa masa wato kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yadda da ita fastamsaka bil urwati al sai riko da wannan igiya amintacciya wato ta la ilaha illallah wa tazza bihi al muslimuna ayya kuma musulmi suka ji da shi ya zama cewa suna ji da shi sun yi murna sun yi farin ciki sun yi alfahari da musuluntar wato hamza matukar abin da za a iya yi na ji da wannan bawan allah shine ayyama ihtizaz to wannan shine abin da malamin ya faɗa dangane da musuluntar hamza ibn abdul muttalib sai wani gwarzon kuma babba shi ma wanda musuluntarsa yi tasiri ga wannan tafiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam شيني عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما لم يمين يتولى عبارة تاقب هذا ويشي وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء, أضاء برق آخر برق آخر خلال هذا الجو أولا دي يني أتكون يني الملبد وانا أكل اللي بيش أكدل بيش تلليد شنو كدل بي أبو ana cewa laba da sha'arahu idan mutum ya wanka gashin kansa musamman gashin irin laraba ba irin namu ba ko ga ai bai wani ya lolo kuma sai a iya tara shi buɗe a dandabe shi ko yawa kamar da kai man ka sa wannan ka sabulu za ka iya za ka iya dandabe shi to wannan shi ake ce matil bibi to wannan jawi wannan yanayi da aka dandabe shi bi wuyunu zulmi da duhu irin na zalunci da kuma ke ta haddi sai ga barkun akaru wata walƙiyar daban a ba'a ta haskaka wato hanya ta haskaka ashadda bariƙan, wa iba'atan min al-awwal wanda haskensa ya fi tsanani da haske fiye da wato wanta wato walƙiyar da ta fito irin walƙawar da ta yi da kuma hasken da ta bayar ya fi ma wancan na farko abinda ake nufi shine ƙarfin da aka samu a musulunci sakamakon musuluntar umar bin khattabi ya fi wanda aka samu sakamakon wato musuluntar hamdatu dan abdul muttalib ana wa huwa islamu umar bin khattabi wato shine musuluntar umar dan khattabi aslama fi dhil hijjati shi ma ya musulunta ne a watan dhil hijja ana cewa watan dhil hijja haka ake karanta dhil hijja da kasaran <coughs> ha watan da ke bin sa ya sunansa kafin shi kai watan da kafin shi sai zulhijja ya sunan wata eh? zulqa'ada ce ake cewa da fataha shi kuma yawa zulhijja da kasra zulqa'ada da fataha hmm. to umar ya musulunta ne a watan zulhijja sanata 60 min an-nubuwa a shekara ta shida bayan annabi Allahu akbar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dade yana shan wahala kafin a samu yan uwa da za su zo su karfafe shi su taimake shi kuma kamar da malamai suka ambata a riwayoyin musulunta umar radiyallahu anhu an ce shi ne mutum na nawa a musulunta bai musulunta ba sai a shekara ta nawa shekara ta shida to amma duk da haka shi ne mutum namiji na arba'in a cikin musulunta na arba'in duk shekara shidan nan biyar da ta gabata mutanen da suka musulunta maza ba su kai arba'in ba mutum talatin da tara ne umar ne ya zama shi ne na arba'in daidai mata kuma goma sha shi ke nan adadin musulmi a lokacin da shekara shida nawa ke nan gaba ɗaya hmm? hamsin da ɗaya shi ke nan adadin a cikin ƙabila babba wadda su adadin su su kansu ƙwarar shafuwan ya fi ɗaruruwa waɗanda suka musulunta har shekara shida kuma wannan ya nuna mana irin haƙurin da Allah ya koya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai gaggawa ba ne wajen cin nasara wajen da'awarsa babban abin da ke so ko kuma yake zuciyarsa shine wannan aikin da aka aiko shi da shi ya isar da shi shike duk abin da za a yi masa ya yi haƙuri ba kamar mu bane lallalan wata ɗaya ma idan ka yi kana karantarwa ka gaba ka samu canji ba sai ka rika jin kamar wai ko ba ka da karɓuwa ko kuma jama'a ba sa son ka ko kuma ba nasara wannan kuskure kai ka sa kamar da makaranta jiya a littafin kutuwatun ila sa'ada ko menene babban abin da ya kamata mai wa'azi ya mai da hankali a kansa shi ladan da zai samu abin Allah shi ne babban abin da ne ba wai ya ga sakamako a idan cewa jama'a sun taru yanzu ya tara jama'a yana magana ane maka tabbara ba wannan sam sam ba sakamako bane kar ka sa wannan abun a matsayin manufa a zuciyarka in aka ce kawo ko wa'azi ka shekara arba'in kana karantar da mutane babu wanda ya jike kai sai mutum ɗaya to ladan mutum ɗaya nan bai ce ka zauna lafiya a aljanna za ka babban abin da ake so alaƙar ka mai kyau ta zama tsakanin da Allah ubangiji kuma ya zama gaskiya kake gaya mutane usulubi mai kyau kake amfani da shi ba na cin mutunci ba wajen kiran mutane amma abin da ya shafi shigar da shiriya a zuciyar mutane wannan aikin Allah ne ba aikin ka bane kai dai ka isar da abin da Allah madaukaki ya ce to ku duba ku gani Umar shine na mutum na 40 a cikin musulmi a lokacin da ya musulunta to shine nan malamin ke cewa <clears throat> aslama fi dhil-hijjati sanata 60 min an-nubuwati ba'da thalathati ayyamin min islam hamzata bayan kwana uku da musuluntar hamza sai shi kuma ya musulunta umar wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam qad Allah ta'ala li islamihi dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah cewa ya umar ya musulunta kamar da zamu zo mu ji faqad akhraja at-tirmidhi an ibn umar الترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة المتوفى سنة 279 صاحب السنن والجامع الصحيح وميدك الجلسة ya fitar da wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa sahahu kuma shi tirmidhin ya ce hadisi ne sahihi wa akhraj at-tabarani an عن ابن مسعود وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا طبراني فيما يفيد أن حديث لعبد الله بن مسعود أنس بن مالك سوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك bi umar ibn al-khattab bi abi cewa ya Allah ka girmama ka kuma karfafa musulunci ka buwa yadda shi ka ɗaukaka shi da wato a cikin mutum biyu wanda ya fi soyuwa gare ka ma'ana mutum biyu ne ga su da umar dan tsaffadi da kuma abu jahal shi ma sunansa amur asalin sunansa amur hisham to ana ce masa abu sai fi shahara da abu jahal ne to annabi sallallahu addu'a ce ya Allah ina ka karfafa wannan addinin da ɗayan mutum biyu shine Umar dan Khattabi ko kuma Abu wanda ka fi so ka zaba ya musulunta ya Allah wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa kana ahabbahuma ila Allah Umar sai zama Umar shine wanda Allah ya fi so sai ya zabe shi ya shigar da shi wannan addini kamar da zamu zo mu ji kissar musulunta sai akai musulunta ya musulunta shi Umar wannan riwaya kamar da ambata Tirmidhi ne ya ruwaito ta أبواب umar مناقب عمر بن الخطاب fada يفدا أن انقطع في ko yau amma banda shi turmidin wasu kuma sun ruwaito shi ne turmidi kawai bada الإمام أحمد يابد إيساء مسند آه، جزء نبيه شافي آه، تسعين دبير كما شيخ أحمد يا يصحها إسنادي من شيخ أحمد شاكب؟ <coughs> قالوا من إلم أحمد شاكب كما كتب جنجي أحمد شاكب أحمد شاكب قولي بضم مالميني لأخي إيشاء آه، مصر بابنسى الكاليني نا زمن دولة الأثمانية وأنا انتكب شيء من أخي دولة الأثمانية أنا مثل دولة تركاوة يوم ودى ita ce daula ta ƙarshe da sunan gama abin nan tarihi tun zamanin khilafar musulunci gaba ɗaya wanda a 1924 aka rusa ta gaba ɗaya to daga cikin alƙalan da suka yi musu aiki akwai wato wannan malam shakir mahaifin ahmad shakir yana da ɗan shi a zamaninsa kamar yadda shek muhammad nasiruddin albani yake a zamanin albani a bangaren hadisi ba wanda ake magana a duniya da sunansa ko ba wanda ake jin sunansa akan harkar hadisi irin daga bayansa kuma aka sami Sheikh Nasiruddin Albani ina fata mun fahimta to yana da kanin sa sunansa Mahmud Shakir shi ma malami ne amma shi ya fi karfi a bangaren <coughs> wato larabci da kuma ta hakiki littafai ya yi ta hakiki littafai ya yi musu aiki sosai musu tafsirin tsabari mana littafi da ya rubuta akan almutanabbi don malamin adibi ne ya iya larabci mai karfi har a shekara 1987 ne an ba shi shine yake kyautar malik faisal da ake bayar waɗannan ta hidima ga duk ilimin larabci to shi ma babban malami ne kwarai da gaske ahmad shakir me yasa na kawo shi kasancewar mu ji cewa wannan riwayar ingantacciya ce ita mai mata aiki domin ya yi aiki ga a shi wannan littafi wato musnad na imam ahmad kamar da ya aiki akan tafsirin ibn katif bai gama ba ya yi aiki akan littafai da dama ahmad shaki dan uwansa kuma ya zo ya ci gaba da wasu daga cikin irin waɗannan amma dai bai kai shi karfi a bangaren hadisi ba to bayan musnad na imam ahmad har yanzu ibn sa'ad a cikin tabaqatul kubra a juz'i na uku shafi 267 shi ma <clears throat> ya fi da wannan riwaya hakanan majma'in zawa'id na alhaifani. juz'i na tara safi 63 akwai kuma ibn al-jawzi shi ma fi da wannan riwaya a cikin littafin sa manaqibu umar shi yana da littafin sunan sa manaqibu umar wato falalolin umar da darajar da kuma abubuwan alheri dangane da shi haka wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan umar ya musulunta sahihiya ce yau وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه bayan ya bayan dubi da yayi shine shi ne nazar ya ya dawo akan dukkan ruwayoyin da aka ruwaito dangane da musuluntar umar yabdu abinda zai bayyana shine anna nuzulal islami fi qalbihi saukar musulunci a cikin musulunci ya fada zuciyar umar bin khattab radiyallahu anhu kana tajridiyan ya kasance mataki mataki ne ba lokaci daya bagtatan abin ya auku ba a'a an yi wasu abubuwan kafin ranar ƙarshe abin ya auku kawai ya tashi da hukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar da zamu yace walakin qabla an nasuqa khulafataha amma yace amma kafin mu koro muku wato a takaice yadda abin ya faru nara an nushira ila ma kana ya yatamattahu bihi radiyallahu anhu min al-awasif wal mashaa'ir <coughs> yace na ga ya kamata kafin wancan nuna mana wani abu da Allah madauki ya hore Umar shine ma'ana ya tamatta'u bihi larabci ne na zamani ya tamatta'u bihi ma'ana <coughs> mutum ya zama yana da wani hali na kaza ana cewa yana da ƙarfi yana da ƙarfin zuciya yana da sifa iri ta kaza to shine ma'anan ya tamatta'u bihi min al-awasif wal masha'ir yadda zuciyar Umar take yadda yake da wato motsin zuciyarsa yake ɗabi'ar yadda Allah madaukaki ya halicce shi da irin saurin tasirantuwa zuciyarsa ta tasirantu da abin da yake gani shine abin in aka ce mutum mai afiba ne wanda nan da nan zai tasirantu da yanayin da yake in ma ya ɗauki mataki ya wani abu da zafi in ma zuciyarsa ko ta karfafa ko kuma ta raunana shine ake ce mutum atsaki mun fahimci abin wata kalma zan faɗa ku gani a ce mutum emotional wanda nan da nan abu kaɗan zai zaburar da shi ya harraka zuciyarsa ko ya zama mai ƙarfi ne ko kuma ya zama da rauni shine ake nufin mutum emotional to shi umar ibn khattabi Allah mai ya hore masa wannan asifa din amma kuma tasa mai karfi ce mutum ne mai karfin zuciya baya ganin abu nan da nan kawai ya kyale shi yanzu nan zai motsa masa zuciya kuma ya tashi ya mataki a kai yau to shine yake cewa wa kana radiyallahu anhu ma'rufan bi hiddati at shi sananne ne da wato kaushi da tsanani in an ce hidda mutum mai zafi. yana da yanzu nan zai zabura cewa kawai a yi ta takari ɗabi'a sa shi shine ma'ana dafi tsabi yana da zafi wa kowace shaki mace kuma mutum ne mai karfin wato zuciya wanda baya karɓar reni kuma wato baya wasa mutum ne hazimi ko yaushe kamar da aka faɗa mana wannan kalmar da ta wuce ko dangane da hamza haka ne to shine shaki shakima yace wa ma laqiya almuslimuna minhu alwanul adab sau da yawa musulmi sun haɗu da nau'i daban-daban na cutarwa daga wurin su ma'ana kafin ya musulunta yana cikin waɗanda suka damu musulmi kwarai da gaske da cutarwa da zagi da bugu yawa saboda yana da yana tsayawa akan wannan al'adun nasu na gargajiya game da zamu yace wallahi annahu kanat tastari'u fi nafsihi masha'iru mutanaqidatu abin da zai bayyana dangane da halin Umar shine mutum ne wanda yake wato akwai halaye masu saba wa juna da yawa tare da shi suna kokowa da juna a cikin zuciyarsa mun fahimci abin shine tasariqu asalin wannan kalmar <clears throat> daga sara' ne sara' ya yayi kokowa da shi ko yawa to kalmar tasariqu asalin da wannan ta'un da ku gani ta'un ce muna fahimta idan ta'un ta zo ta haɗu da harafi na isti'ala wato harafin da ake wa tafsiri shine sadun in aka haɗu da ta'un da sadun to ana mai da ta'un din ta zama qa'un mun gani kun ga sadun ta zo sai kuma ta'un domin so ake a kawo halin wato mubari'i da ke nuna abu ana yin sa lokaci lokaci kamar ka ce ta tafara'u fihi kaza to maimakon ta tafara'u fari'u so ake a faɗi ga fadun ga kuma ta'un ta'un kuma kun ga tarkiki ake mata ko to sai a juya ta'un din daga ta'un maftuha sai a mai da ita ta'un saboda haduwar su da sadun wanda take ita ne ake mata mun gane wannan yau kamar karmar istabara istabara mutum yayi hakuri asalin sabara ne to saboda an sa ta'un a ciki kuma ta makauci sadu ita ma sai aka kawo ba'un aka sa a madadin ta'u ina fata mun fahimci asali kenan daga kokawa ne ma'ana a cikin zuciyar Umar bin Khattab wasu halaye ne mabambanta juna suke kokowa da juna a cikin sa ma'ana yana da ɗabi'u daban-daban baka iya cewa da'iman mai kaza ne mai zafi ne baka iya cewa kuma babu sauki tare da shi ina fata mun fahimta to shine abin da malamin yake so a fahimta yace ihtiramuhu lit taqalidi allati Sannan hal aba'u wal ajdaru wato girmamawa da yake wa gargajiya al'adu waɗanda iyaye da kakanni suka sunnanta suka sa su a matsayin sunna ake rayuwa a kai wata laha da kuma wato kishin waɗannan abubuwa da yake mutum ne mai kishin abin da aka tashi ana yi iyaye da kakanni wannan shine sababin kyamarsa ga musulunci lokacin da yake mun fahimci wannan abu yau ba wata buɗa bai kasa fahimtar gaskiyar abin ba amma shi ba zai bar waɗannan abubuwa na al'ada ba a lokacin nan kafin Allah maɗauki ya jefa shari'a a zuciya summa a gefe guda kuma akwai ijabuhu bi salabatul muslimin wato kasancewar mutum ne shi mai zafi kuma a yi da ta ƙare mai ji da wato yana ya ga mutum yana da juriya ana cutar da shi kuma ya daure akan abin da ake masa to wannan abin da ake wa musulmi ana azabtar da su ana cutar da su duk da haka ba su bar addinin ba shi kuma wannan sai burge shi ke sai waɗannan mutane wannan ilimi kun ga ake an sami halaye daban-daban a cikin wato zuciyar hmm. ga sha'awar a zauna akan abin da iyaye da kakanni suke yi sannan kuma a gefe guda shi wannan halin yana burge shi kawai yana so ya ga mutum shi namiji ne shi <laughs> Allahu akbar wannan wato ɗabi'u kenan da Allah maɗauki gina wannan manyan mutane a kai yana da kyau kuma a fahimci kuma a san waɗannan halaye sannan kuma yake wa bi ihtimalihim albala'a da kuma yadda suke hakuri da bala'i shine ihtimalin bala'i ayi musu ayi mutu su juri. juriyar da suke da su musulmi kenan fi sabilil aqidati akan aqida yawa in dai mutum akan aqida ne ya yadda duk abin da za a yi masa a yi masa haka musulmi suke to wannan abin sai ya rika ba umar sha'awa thumma wani abun kuma mun ji alibi ko sannan kuma a shukukun lati kanat tusawiruhu ga kuma shakka daban-daban da suke kokowa a zuciyarsa shi ma tusawiruhu ma'anarsa tusari'uhu yau abin da ke kowa a zuciyarka na humumi damuwa da tunane-tunane da kokonto ya rika yawo a zuciyarka da cincin jini ka kasa zama buɗe ka ce ko kaza ne gaskiya ko kaza ne gaskiya wani shi ake nufi da wato wani abu isawiru ka yana kokari ya kai ka bango wato ya dame ka ah, banda wannan kuma <coughs> ina ne nake yace ka ayi aqili kamar yadda kowanne mutum mai hankali fi anna ma yad'u ilayhi al islamu cewa abinda musulunci yake kira gare shi kad yakunu ajalla wa azka min ghairihi zai iya zama sai rika kuma tunani har yanzu cewa to allafa abinda musulunci ne yake kira gare shi zai iya zama ajalla shine mafi girma wa azka kuma mafi tsarki ولهذا ما إن يفور حتى يفور من جون العرب ما إن يفور حتى يفور yanzu nan zai zabura kuma yanzu nan zai sauka to haka ɗabi'ar uba take ma'ana zafin yana cewa zafi sai kuma a nuna masa wani zafi kai sai kuma ya dawo ya koma abinda wato yake da shi yasa in kana karanta sirar sa zaka ji irin waɗannan mawaƙi din yayi kaza kuma ne sai koma mai tausayi sai ga shi shine mutumin da zai zabura ya kashe kafirai a yi yaƙi da shi a yi menene sannan kuma ka gan lokacin da ya shugabanci ya rame Fuskar ta yi kwarmi saboda tausayin talaka kun ga wannan mutum ne wato wanda yake halayensa daban-daban an haɗu ga tausayi kuma ga wancan zafin tare da shi duka a zuciya wannan yana nuna cewa abin da ke ake so a saita shi akan shi ke tafi da shi mun fahimci abu ma'ana tun da ya saiku akan gaskiya to sai ya akan gaskiya din gaskiyar nan ita take tafi da shi hasken alqur'ani hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulasatu riwayati ma'a jam'i bainaha في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته يدى إستتكشيني وترانا ياتفي زي واتو كوانا وزنجدنسا فجاء إلى الحرم سيزو حرم wato masallaci wa dakala fi sitrin ka'aba ya shiga wato sitrin ka'aba wannan lalle da ake zagaye ka'aba da shi ya shiga ciki والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لوكس النبي صلى الله عليه وسلم ينا صلى وقد استفتح سورة الحاقة لوكس النبي صلى الله عليه وسلم يا فارا كرنتا سورة الحاقة أتكين صلى بيكي فجعل عمر يستمع إلى القرآن في عمر يسولا يا فارا كنا يجعل يا فارا يدولا كما دي أزاريا hausa zagi zagi zagi suke cewa sai ya dosa inda wajen wannan ya dosa yana kaza ma'ana ja'ala ya fa'alu kaza sai ya fara yana yin kaza asalin ba ma'anar ta farawa ba ma'ana dai mutum ya rinka yin kaza yau sai ya rika sauraron alqur'ani wa ya'jabu min ta'lifihi yin abun yadda aka hada alqur'ani ma'ana yadda kalmomin aka hada su jerin magana, jerin kalmomin jerin zancen tsarin maganganun sanan sai ya rika burge shi yana ba shi ta'awa qala sai ce, fa qultu sai nace ai fi nafsi ma'ana nan daga baya yake ba da labari sai ce a zuciya sai na a zuciya ta suka cewa haza wallahi sha'ir kai wannan mutumin lalle wallahi mawaki ne shi yana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke magana yau kamar qalat quraish kamar da quraish wasu faɗa lalle mutumin nan mawaki ne ya iya wa ma'ana dai waƙar da daɗi hmm. qala shi ce fa a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta na innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'anin nan maganar manzo ne mai karimci wa ma huwa bi qawli sha'irin ba maganar mawaki ce. qalilan masu tu'minun kaɗan kuke imani kala sai umar ya yace kuntu sai na nace kahin eh zo mu kani eh, ma'ana kun gani ya karɓi wannan amsar ta farko cewa ba mawaƙin mawakin bane to boka ne kenan kala kawai sai ji annabi sallallahu alaihi ya karanta wala bi qawli kahin wannan magana kuma ba ta boka ba ce. qalilan ma tadhakkarun kadan kuke tunawa kuke tuntuni tanzilu min rabbil alamin wannan magana sauka ce daga ubangiji wato halitta baki da. ila akhir surati har zuwa karshen surar qala umar yace fa waqa al islamu fi qalbi a lokacin nan sai na bi musulunci ba ya kuma shiga zuciyata bai ce ya musulunta ba eh amma dai musulunci ya shiga kofa ta bude an samu wata kucika a cikin zuciyarsa hasken ya fara fita wa kana hadha awwala wuqu'i nawatib islami fi qalbihi wannan shine farkon aukuwar wato wani kwaya ta musulunci a cikin zuciya an ce na wata ana nufin kwallon dabino kamar kwallon dabino wato kwayar farko da ta auka cikin zuciyarsa daga musulunci wannan shi lakin kanat kashiratan naza'atil jahiliya sai dai kuma wato a bawon abin da yake anniza'atul jahiliya anniza'atul jahiliya kai wato fisgar jahiliya wa asabiyyatul taqlidi da kuma ta'assubanci na bin gargajiya wa ta'azumu bi dinil aba'i da girmama addinin iyaye da kakanni to wannan abubuwan uku hiya ghalibatun ala mukhi al ita ce fi karfi akan wato kwakwalwarsa ta hakika mun fahimta allati kana Ya yatahammasu biha qalbuhu wadda zuciyarsa take radata a a cikin wato zuciyarsa dangane da shi ma'ana wannan abun a cikin duk da cewa musulunci hakan ya dan fara kunkina ya shiga to amma magana girmama al'adun gargajiyar nan da jahiliya da kuma ta asubanci zuwa ga abin da ya tashi a kai da girmama wato abin iyaye da kakanni to ya fi rinjaye akan wannan zuciyar a wancan lokaci hmm. fa baqiya mujiddan bi amali sai ya doge ya ci gaba yana mai wato yi da gaske dangane da a cikin wannan aiki na sabbin islam zairi muktarifin bi shu'uri bai damu da wato abin da yake bi a cikin zuciyarsa allazi wa wara hadhihi al-ishra wanda wato yake koyuwa a bayan wannan dan bawon da ya samu ba wancan shigar musulunci an kira shi dan bawo ne karami abin da ke cikin asalin lubdin can ciki kuma shine wato asalin jahiliyarsa shi yasa bai saurara daga cutar da musulmi ba daga wannan abu muna fata mukanci abu yawwa hmm. na fata ku saurara musulmi da wancan cewa nake mutane ku gyaru ku ne su kuma mutane ba sa so a dame su cewa ku aiki alheri ku daina fa mummunan aiki ba sa so a hana su mummunan aikin nan to shi yasa daga sun tsangwami mai wa'azi ba sa san sa ba ruwan su da shi fala ya sauki ne su muke ne kada ya ji wato cewa shi kadai ne ya ce ba zai iya kyamaci shiga hanyar wa'azi fa huwa ibadatu wannan fa ibada ce a ada'uha samaratun yin wannan ibadar akwai sakamako mai kyau ko samaratun min zimarin imani wato ɗaya ne daga cikin sakamakon imani in dai mutum yana amur da maru ko na ayyar mulka to yana samun sakamakon abin da yake aikatawa yana aikatawa ne sakamakon cewa shi ne imani ne waliyar allahu lahu min as hisnan ya samu katanga ta hakuri ya sawa kansa hisnan makinan mai ƙarfi wadiqan amintacce wanda yake ba zai kauce ba bisawabi mimma yatalaqa min al-mushaqa a ya zama cewa abinda da yake sa a zuciyarsa shine sakamakon da zai samu na lada daga abinda da yake samun sa na daga wahalhalu da zaki da mutane suke masa qala ibn kathir yan imam ibn kathir yana cewa al-amin bil ma'ruf shi fa ne ilman da mutane ya mutu umarnin aikin alheri wallahi an munkari kuma ana sanin mummunan aiki la budda an yanala min an-nas azal wajibi ne lalle ne tilas ne hatman sai ya zama cewa mutane sun cutar da shi a fa da bis sabri don haka aka umarce shi ya hakuri don haka wanda yake wa'azi ba shi da aiki irin hakuri yi hakuri in aka sake wani ko ta cutarwa gobe ma ya sake hakuri yanzu wannan mai wa'azi ne aka yi masa abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta sirra ai muna karanta sirra mun ji abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? yana sallah ba a zo a taka wuyansa ta baya har idan sai tsuntsu ya fita a kama wuyansa a shaki a zuba masa tumbin dabba yana sallah yana sujjada waye take maka irin wannan kaga a kenan tunda ba a yi maka irin wannan abu ba to kai hakuri ka kwantar da hankalinka dan abin da za a faɗa akan ka fa magana ce ta mutane ku nuna mun mutumin da dan an yi magana a kansa za a ga magana tana yawo ga tanan a rigarsa ana gani akwai Hmm? dan an yi magana a kan an ce maka dan kaza an ce maka menene wani duniya kake so menene ba dan Allah kake ba to kuma shi kenan sai abin a ganta a fuskar ka a rubuce to kada wannan abu ya ka ka ci gaba da aikin ka wa min wasaya da kuma na libnihi yana da cikin wasiyar da Luqman ya wa ɗansa yana cewa ya bunayya aqimis salata ya dana ka tsaya da sallah wa amur bil ma'ruf kai umarci mutane da aikin alheri wanta anil munkar ka hana su mummunan aiki wasbir ala ma asabaka kuma kai hakuri akan abin da ya same ka ashe kenan ya san abu mummuna da ta mutum saboda umarni da aikin alheri da hana mutane daga wato abin da yake mummuna yake inda zalika min azmin ruh lalle wani da abubuwan da suke bukatar kulli mai karfi wanda yake hakikatan manyan abubuwa ne da sai an tashi tsaye akan fa amarahu don haka sai a umarnin da yawa libnihi ɗansa da sabri ba'ad al'amr bil wanda wal yi wani munkar umarnin da shi lukman yayi wa ɗansa cewa yi hakuri bayan kuwa ya umarce shi da ya kira mutane zuwa ga aikin alheri to isharatun wannan ishara ce ila iza iman addati ka shahira ishara ce cewa duk mutumin da yake yin wannan aikin za a cutar da shi za a zage shi za a kunta masa wa iyyaka wa ahli tafdili ina ka shedinka ne ma'anar iyaka a hirɗinka kai mai wa'azi ka je ka zauna tare da ahalin takziri mutanen da suke tabar da mutane ahalin takziri suna mutanen da su ba ruwan mu da shi ya je shi ya jawo kansa waye ya ce dama ya zo ya tinkari al'umma ya ce dole wani sun zama daidai hmm? duk abin da aka yi masa shi ya ja to irin waɗannan mutane masu irin wannan magana su ne ahalin tasdiri aw rukuni ila dha'fi ko kuma wato ya karkata ya koma zuwa mutane masu rauni saboda tsoro wai ba za su yi wa'azi ba su da mutane ba su gaya mutane abin da zai amfane su ba saboda su wai ba sa so a zage su to duk waɗannan abubuwan ba daidai bane yace wa qif ma mala'i bil imani abin da ka tsaya in bala'i ya same ka to ka tsaya da imani imani kalbi ne da zai tare maka bala'i wa tawakkuli haka nan tawakkali ka tsaya tare da Allah madaukaki ka dogara da Allah wasbir kai hakuri tafi ka sa ran Allah zai baka lada wa wasilil juhda kuma kar ka tsaya ka ci gaba da wannan kokari naka wa khatibin nasa ala bawi qawlihi ta'ala in ka tashi wa mutane magana kuwa kai musu magana ne gurgudan abin da ka fahimta da faɗin Allah inda yake cewa qul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ni ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ala basiratin bisa basira wato da ilimi nake yi ba da jahilci ba ana da ni wa man ittaba'ani da duk mutumin da ya bi ni wa subhanallahi kuma sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ba na ba na cikin masu tarayya da Allah a komai wato cikin bauta ba na ba na cikin masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah na ubangi ya ƙara fahimtar da mu muhimmancin wannan aiki kuma ya ƙara tabbatar da mu a kansa Allah ya sa a kansa za mu mutu wa akhiru da awanin an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معلم ما معناه الكلمات الثالثة الكلمات التالية ماشي نعم. نعم. يوم ما الماجد ماجد نقوم عندي ماجد نقوم من جرما كنا كما المجيد في كما شفا مبالغة فعيل لكن الماجد والجرما فتتأثر على تقصيرك فيك ندامة تتحسر في لكي ندامة يا حسرة إذا لم ما فرقه بين لين واللطف ما هي بمبنش مكان كلمة لين وكما كلمة لطف لين كين صوتي لطف كوكا صاوة ما الفرق بين الحسن والحزن حسن كين واتو ka مكاري كتنجا kamar da ce kai ganuwa a gari ganuwar gari ana ce mata hashin yawa alhaji kuma ka dakatar da abu ka sa masa iyaka yawa Allah